بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a masallacin bilal bin wanda yake a kofar marusa a birnin katsina a wannan yammaci wanda yake shine yammacin biyu ga watan ramadan shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da ranar sha tara ga watan februari na shekara ta 2026 mun taru a nan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma in taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun yi sallama da masallacin na shekara ta 2000 ashirin da hudu lokacin da muka kammala tafsirin suratul an'am a lokacin da muka fassara kammala fassarar tafsirin suratul ma'ida ba mu yi zaton za mu sake dawowa ba saboda mun shafi shekaru shida a wannan masallacin kasancewar shekaru uku ake yi mun yi ninki amma kuma abin da Allah ya rubuta shi yake kasancewa a lafiya cikin taimakon Allah mun je birnin london a matsalacin seven sisters wanda yake a lawrence street a north london inda muka yi tafsirin suratul an'am kuma banan ma kamata ya yi mu ci gaba a can kuma har yawancin shirye-shirye sun kammala kama dai za ta iya yi wa masallacin bilal bin raba sun mana addu'a Allah bai rubuta <laughs> iya ni abin da nake tunani ke na gaskiya saboda haka Allah bai kaddara a kan ɗin za mu ci gaba ba wannan yasa sa lokacin da aka ce mun su ma 'yan bilal bin raba suna ta tambaya wasu kuma suna kikira to akwai gurare da yawa da suka sake neman ma a najeriya a cikin wannan satin ƙarshe ɗin amma sai na ce bari mu dawo nan mu ci gaba da inda maka ɗaya allah ya ba mu dacewa allah ya sanya mu cikin bayan allah na gani alhamdulillah dama kamar yadda na faɗa mun yi tafsiri a suratul ma'ida ne ƙarshen inda muka tsaya inda kuma cikin taimakon Allah a birnin london mun yi tafsirin suratul an'am cikakkiya yawancin tafsirin da hausa wani bangare da kuma tafsirin da turanci wanda an tattara shi duka a cikin memory card wannan ya sa tun da an raga an tattara wancan tafsirin ba za mu maimaita suwatul an'am a nan ba kuma malamin da ya zauna a wannan kujerar shekarar da ta wuce shi ma ya yi wani bangare na suwatul an'am din yana kyautu tun bai gama ba haka ne kuma na ka tsaya eh amma dai ala ayi hal ba za mu maimaita ta ba wanda yake so ya saurara sai ya samu memory card sai ya saurari cikakken tafsirin suratul an'am wanda muka yi shi a birnin london yanzu insha Allah ta'ala za mu ci gaba ne daga farkon suratul arab insha Allah ta'ala daga nan za mu fara tafsirin wannan shekarar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 بعض كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين الله سبحانه وتعالى يكتشوى الإسلام صاد waɗannan harufa ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa yakan buɗe surori da su sura ta biyu a cikin alƙur'ani da irin waɗannan harufa ko kuma shigen irin waɗannan harufa Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe aliflamim in ka zo ƙasa-ƙasa akwai irin sunun duka waɗannan harufa ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala yake buɗe alƙur'ani da su domin ya nuna cewa alƙur'ani gagara ba ne. ma'ana babu wanda zai iya kawo kwatankwacin shi kamar yadda muka sani dama Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da larabawa suke ji da fasaha suke takama da ƙwarewa ta yaran larabci wanda suna da gurare da suke baje koli na suna da gurare wanda suke yin baje koli na fasahar akwai irin su su okaz akwai zilmajazi akwai majanna duka waɗannan gurare ne waɗanda larabawa suke yin baje kolin fasahar da Allah ya ba su saboda haka da Allah subhanahu wataala ya tashi sai ya kawo al'ur'ani wanda ya gagari su duka su kawo irin shi kai ba ma duka alkur'ani ba Allah subhanahu wataala ya kure su su kawo surori goma a ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala ya kure su da sura guda ɗaya Allah yake cewa suratul baqara wa in kuntum fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله يتيه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا in dai akwai wanda yake da kokonto ko kuma ku duka kuna da kokonto a cikin abin da muka saukarwa mu. muhammad in dai kuna da wannan kokontan tufatu bi sura ga fili ga mai doki ku kawo ko da kwatankwacin sura ɗaya ne min mislihi daga irin wannan surorin da Allah ya sauka a cikin alkur'ani guda ɗari da goma sha hudu ku kawo ko da kwatankwacin sani in dai da gaske kuke cewa wannan ƙur'anin ba Allah ba ne ya kawo shi ƙirƙirar ta aka to ku kawo ko da kwacin sura kai in ma kun kasa to ku kira waɗanda za su taimaka muku ne wadu o shuhada a ku ku kira waɗanda za su taimaka muku daga gumakanku da allolinku in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi kuna takama da fasaha ko kuma wannan ƙur'anin ba wai daga Allah yake ba sai Allah ya kure ce fa in lam taf'alu idan ba ku yi yarda ba taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha nas wal hijara u'iddat lil kafirin fa in lam taf'alu idan ba ku iya yi ba walan taf'alu kuma nan gaba ma ba za ku iya ba kaga iya wannan maganar kawai ka san ba wanda zai faɗi ta in ba Allah ba tunda ba wanda zai faɗi irin abin da zai faru nan gaba shata sarkin mawaƙan ƙasar Hausa ya ce idan ya mutu idan ya mutu akwai waƙoƙinsa waɗanda an kunna su ma ba za a ji ba saboda haka da ya faɗi wannan yana mutuwa kuma alila ahmed geso ya saka su duka su kai. saboda haka sai ce to shata ya yi almara to amma ga gaske Allah da ike shi Allah din ne shi shata ya shi ya san me yayi Allahu alam har yake tunanin akwai waƙoƙinsa da yawa da in an kunna su ma ba za a yi ba ni lokacin yana yana gidan rediyon Najeriya na Kaduna ya kukkunna su kuwa shata yana mutuwa kuma su kai to amma ga gaske Allah subhanahu wataala da ike shi Allah din ne kuma Shi ne ya halarci bayi ya san abin da ya halarta to sai ya faɗi ya ƙura kuma har yanzu abin yana nan a yadda yake shi shata ko kwana biyu ba a yi da mutuwarsa ba aka gwada kuma su kai. to shi kuma wannan yanzu sama da shekara dubu har yanzu yadda abin yake shi haka yake fa in lam taf'alu in ba ku iya ba to walan nan gaba ma ba wanda zai iya ba za ku iya ba kaga iya wannan kawai ya ishe ka ka gane cewa ƙur'ani daga Allah to shi yasa malamai da yawa wasu sun fassara me ake nufi da irin waɗannan kuraman baƙaƙe haka ake ce musu da hausa kuraman baƙaƙe saboda ba, kalma ba ce cikakkiya saboda haka wasu malaman sun fassara amma zancen da ya fi inganci shi ne kawai ka ce allahu alamu bi muradihi bi zalika Allah shine ya san ma'anar abin da yake nufi da wannan kalmomin kawai ka wuce gurin wannan shine ma'anarsa amma ka zo kana fassara sad ko alif lam mim ra ka zo kana fassara su wannan sai dai kai takalluf amma ba za ka iya fassarawa ba ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya ce kitabun unzila ilaika kitabun unzila ilaika wannan littafi ne wanda Allah ya saukar da shi gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaika wa sallam fala yakun fi sadrika harajun min fala yakun fi sadrika harajun min wasu malaman suka ce kada ka samu wata damuwa game da shi saboda saboda littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin wa'azi domin ya zama rahama ga talikai wasu malaman kuma suka ce fala ya kun fi sadrika harajun min mana kada ka samu damuwa wajen isar da shi ka aikinka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka kawai shine isar da sako maganar sai an amsa wannan kai ba aikinka ba ne. so da kakka wani damu don Allah ya saukar maka da littafi kuma wasu ba su ansa ba kakka taɓa damuwa saboda me lasta alaihim bi musaitir Allah bai ɗora ta a kansu ba in alaika illal balak abin da yake kanka kawai shine albalak ma'ana kawai abin da yake kanka shine ka isar da saƙo. yawwa wannan kuma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama mai wa'azi haka ya kamata ya zama kakka taɓa zama wai ka takura wa kanka dole sai mutane sun ba abin da ka faɗa kakka taɓa zama ka takura wa kanka idan kai wa'azi sai kowa ya yadda shi yasa Allah ya ce fala Allah ka ba ki unnafsaka fala Allah ka ba ki نفسك ألا يكونوا مؤمنين شو إن شاء الله ألك نيكو كانت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وكاغ wannan fala'allaka ne mana ba mamaki kai kokarin kashe kanka saboda bakin ciki saboda wasu imani da wannan alkur'anin karanta qasimim qasimim تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يوا تسمى تلك الكافي على رمى إتشي تكي دفاعون ita kuma wacce ka karanta da ba ta da fa'ul suratu shu'ara saboda haka duka biyu Allah subhanahu Ta'ala yana nuna nan sallallahu alaihi wasallam ne kada damuwa ta dame shi wai don wani bai imani ba saboda dama a kala ta tahdi man wala, walakin Allah ya hadi man sha. Allah maɗaukakin sarki shi ne yake samar da imani a cikin zuciya a nan gurin Allah maɗaukakin sarki ya faɗi manufar da ta sa ya saukar da alƙur'ani shi ne abubuwa guda biyu a nan gurin haka ya faɗa litun zirabi domin ya zamanto cewa ka yi gargaɗi don ka yi gargaɗi wannan ita ce manufa da Allah ya fara faɗa wacce ta sa aka saukar da alkur'ani domin a gargaɗi mutane game da azabar Allah ko shi ne fassarar wannan ayar akwai ta a can ƙarshen suratu ƙaf ya Allah ya ce fadakir fadakir bil qur'ani man yakhafu wa'id fadakir bil qur'ani man yakhafu Ka kai wa'azi kai gargadi da qur'ani ga wanda yake jin tsoron narkona ina fatan mun gane wa zikira lil mu'minin kuma ambato ne tunatarwa ce ga waɗanda suke muminai Din lokacin da ka faɗa musu to zai zama tunatarwa kamar da Allah subhanahu wataala ya ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar saboda ita tunatarwa tana a tunawa mu'minai tana tunatar da mu'minai saboda haka wannan shine abu na farko dan haka idan muka fahimci cewa an saukar da alkur'ani ne domin mutum ya yi wa'azi domin a wa'aztu domin malami ya yi wa'azi ko annabi ya faɗakar to wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana cewa idan ka zo za ka yi wa'azi in ka ga wa'azin ba zai yi amfani ba to ka bar shi ina fatan mun gane akwai wuraren da za ka je ka gani yin wa'azin ba shi da amfani ko kuma bayin ƙura'a bayin wa'azi shi ne ya fi wannan yana daga cikin fikihun da da yawa masu wa'azi ba su fahimce shi ba a suratul a'la abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa kenan me yace fadhakkir in nafa'ati dhikra kai wa'azi idan wa'azin zai yi amfani wannan shine sharadi so akwai guraren da zaka gani in kai wa'azin ba zai amfani ba akwai wuraren da za ka gani idan ya zamanto cewa kai wa'azin zai iya zamawa cutarwa saboda haka shi yasa kamar yadda malamai suka faɗa game da yin wa'azi dole sai ka kula da matakai guda uku zuwa matakin farko shi ne ya zamanto cewa idan kai wa'azin za a samu wata ɓanna wacce sama da wacce kai wa'azi a kanta za ta so sanan gurin ba za ka yi wa'azi ba ina fatan mun gane yawwa kamar yanzu an rawaito cewa shekul islam ibn taymiya ya taba wuce wasu mutane suna shan giya sai yake musu wa'azi saboda haka ɗalibansa da mabiyansa da suke tare sai suke ta mamaki ya za a ka wuce mutane suna shan giya amma ba za ka yi musu wa'azi su daina sha ba sai ya ce ai mutane ne masu kashe mutane yanki da nafasu suna kashe mutane ne suna tillakan mutane haka idan aka hana su shan giya za su je su kashe mutane ne to gara ma a basu su sha giyar za ta shagalar da su daga kashe mutane kuma kashe mutum ya fi tsananin ba fiye da shan giya haka yake a shari'a haka kuma yake ma a constitution da tsarin mulkin Najeriya saboda ko a shari'a kisa yana gaba sosai da shan giya ina fatan mun gane sannan ko a constitution ka'idojin ƙasa kisa yana cikin capital offenses shi kuma shan giya ba ma zai ba ma ba ma a constitution kwata-kwata ba ma a cikin laifuka sam sam ina fatan mun gane saboda haka dole mai wa'azi ya kula da wannan sai mataki na biyu shi ne ya zamanto idan ya yi wa'azin za a samu wata ɓanna irin wacce ya wa'azi a kanta ta zo to shi ma'anan gurin zai iya istiyadi ya halatta a gare shi ya wa'azi ba sai ka yi ba kawai ka ƙyale a ci gaba da yi sai mataki na uku shi ne, in ya zamanto cewa in yi wa'azin to bannar za ta tafi amma za a samu wata bannar wacce ba ta kai ta ba sai ta zo gurin to shi ma'anan gurin zai iya yin wa'azi sai mataki na hudu wanda shi ne ya fi ƙarfi shi ne bannar za ta tafi gaba ɗaya kuma wata ba ta zo ba yana matsayin mutum na mai wa'azi sai ya kula da wannan manufar da ta sa Allah ya kawo alƙur'ani babban manufar da ta sa Allah ya kawo alƙur'ani shine dan ayi wa'azi so duk mutumin da ƙwar'anin ba zai mai wa amfani ba to a bai shi shi sa Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a farko farkon suratul baqara innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah ya ce manya manyan kafaran nan na makka ko ka musu wa'azi ko kakka musu wa'azi ba su imani ba su saboda kai ma idan ka ga wani mutum wanda kangararre gararre dai ka fahimci wa'azinka ba zai masa amfani ba bisa waccan ayyata ta su a cikin suratul a'la ba zakir bil da Allah fa zakkir ina fa'ati zikira? to sai ka bashi da kuma aya da ta zuwa ƙarshen suratul ƙaf qaf fa bil qur'ani man yakhafu kai wa'azi da alkur'ani amma manya ya wa Idi, hmm. wanda yake jin tsoron narkuna saboda haka akwai mutanen da zuciyarsu ta ƙeƙashe ta zama kamar dutse kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara ɗar makarantu mana ita ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة نعم. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون نعم الله سبحانه وتعالى يتجب الشواء اتبعوا اتبعوا ما أنزل أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وانا كاتا سورة البقرة الله يكتشي وزوجي ستاكي كشي سيتزم فهي كالهجارة تزم سمدوسي Allah ya ce kai zuciyarsu ma ta bi dutse kashewa saboda ne saboda a cikin duwatsu ma akwai wanda ruwa yake gangarowa kaga dole zai ɗan yi taushi akwai wanda kuma akwai wanda kuma zai zamanto cewa saboda wani tsoron Allah subhanahu wataala fa ya tsage fa hiya kal hijarati ashadu qaswa sai ce wa inna wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama fa yakhruju minhu al ma akwai wanda yake tsagewa ruwa ya fito wa inna minha lama yahbitu akwai wanda yake fadowa ya gangaro saboda tsoron Allah ina fatan mun gane saboda haka wannan dole mutum ya kula da shi lokacin da yake wa'azi sannan idan mutum ya zo yin wa'azi akwai maratib na inkari ko na hana mutane abubuwan da suke na ɓanna na ɗaya shi ne, idan kana da iko kana da mulki to sai kai amfani da hannu wani guri ana shirka ko ana bid'a aka je ka rusa shi amma a matsayinka na malami bai kamata ka yi wannan ba saboda wannan dama ce kawai da wanda yake da mulki ko yake da iko a hannunsa ce shine marra aminkun munkaran yirhu biyadi yawwa akwai wanda yake wa'azi za ka ga ya yi tarzoma ya je ya faffasa wasu abubuwan wanda kila ya zama ƙarshen wa'azi saboda hukuma za ta iya kama shi na biyu shine idan mutum malami shi kuma sai ya wa'azi da bakin shi shine fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi in ba zai iya ba sai ya yi da harshen kuma in aka ce malami abin da ake nufi kawai shine wanda yake da ilimi a kan wannan abin wanda yake da ilimi a kan wannan abin amma ba wai ana nufin sai ka tara ilimi mutane ne wa aka zo magana wa'azi sai su dinga tunanin cewa ai ba za su iya yin wa'azi ba sai wane da wani ba haka ba ne shi wa'azi duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya buɗa masa zai iya yin wa'azi so bai zama dole sai wanda ya zamanto cewa ya tara ilimi mai yawa shi ne zai iya yin wa'azi ba shi sa nan sassan mai ce an ni walau aya ko aya ɗaya ka sani to ka isar da ita so ba wai sai ka tara ilimi ba ka samu hadisai biyu uku hudu ka haddace za a iya zuwa kurin da za ka ga babu malami kamar ka ina fatan mun gane saboda haka shine Allah madaukake sarki ci ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda Allah ya saukar muku daga ubangijinku ina fatan mun gane wannan ayar tana nuni zuwa ga cewa duk abinda mutum zai aikata to zai bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ne idan aka ce abin da Allah ya saukar to wannan ya haɗa da alƙur'ani da kuma me da kuma hadisan manzan tsira sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu yadda za a yi ta iya biyayya ga ƙur'ani ba tare da ka haɗa da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda ita ce take fassara alkur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alkur'ani ne dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu da shi saboda haka yana daga cikin bata mutum ya zamanto cewa ya ce iya alkur'ani zai kuma bata ne a fili saboda ba yadda za ka yi kai ibada ba tare da shi ba tare da hadisai ba babu wani guri da aka faɗi yadda za ka babu wani guri da aka faɗi yadda mutum zai iya yin yadda mutum zai iya yin sallah babu shi a ƙura'ani ba rakawai babu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya san haka za ta faru ya ce yushiku ya kusa ya zo wani mutum ya zo yana kishin gida a kan kujerar shi yana cewa abin da ya samu na alkur'ani kawai zai gaskata shi abin da bai samu a ƙur'ani ba ba zai yake da shi kuma idan ka kalla za ka ga wanda ya ɗauki gabarar rusa hadisai shi ma a kujera yake kishin gida kawai shi shi kaɗai daga shi sai wani <laughs> sai wani jahilin alaran ma wanda komai ya faɗa zai ce mai hakan akan kujera kuma kujerar babba ba ya karama ba wacce za a iya kishin gida a kanta yana ma kishin gida a kanta so alƙur'ani ba zai tafi ba sai da hadisa a nausar salam kamar yadda a nausar salam ya ce alawa in ne utitul ƙur'ana wa mislahu ma'a, tabbas an bani alkur'ani kuma da kwatankwacin alƙur'ani ɗin da kwatankwacin wannan alkur'ani shine hadisin annabi sallallahu alaihi sallam saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala tattafi, min duni awliya kada ku kada ku bi wasu majibinta al'amura waɗanda za su ɗora ku akan hanya wacce take ba ba ta alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka bi wasu duk abin da za ka aikata ya zamanto ka hukuncin Allah ka bi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam akai kalilan ma tazakkarun amma kaɗan ne daga cikin ku suke wasuwa ana Allah yana nuna cewa waɗanda za su zama fatirai fasikai su ne suka ciya waɗanda ba su imani da Allah ba su ne suka ciyawa wannan shine ma'anar wa qalilun min ibadiyash shuku ɗan kaɗan ne a bayina za su gode min walakin na astarahum la ya'lamun walakin na aksarahum la shukuru mafi yawancin mutane ba su gode wa Allah ba Sau aka haka dina Umar radiyallahu anhu ya ji wata mace tana cewa Allahumma ja'alni wani mutum afwan dawafi yana cewa Allahumma ja'alni min ibadi qalil Allahumma ja'alni min ibadi qalil ya Allah ka sanya ni daga cikin ka yan kana sai ya kira shi ya ce kai a ina ka samu wannan addu'a wannan addu'a da kake rera Allahumma ja'alni min ibadikal khalil a ina ka same ta sai ce ai ya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalilun in ibadi ya shakku dan kaɗan ne a cikin bayina waɗanda ke goge mu to shi ne dalilin da ya yasa shi ma yake roƙon Allah Allah ya sanya shi daga cikin ‘yan kaɗan ina fatan mun gani to wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa ita gaskiya ba a gane ta da yawan mutane ba a gane gaskiya da yawan mutane ana gane gaskiya ne da ƙarfin shi ne al'ibratu bilkai labilkam Labilkam. ina fatan mun gane al'ibratu bilkai fi labilkam shi ne shine yace fala yakun fi sadrika harajun min zira bihi wa zikirarin mu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا وكم من قرية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائمون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين نعم الله سبحانه وتعالى يقول وكم من قرية أهلكناها wa kan min ƙaryatin a halakanawa alƙaryatu nawa ne muka halakar da su faja'aha ba'suna bayatan sai ya zamanto cewa azaban mu ta zo musu bayatan da daddare auhum qa'ilun ko kuma ta zo musu lokacin da suke baccin rana wasu malaman kuma suka ce a'a wa kam ahalakana min qaryati abin da yake nufi shine idan muka yi nufin halakar da alƙarya idan muka yi nufin mahallakar da alƙarya to sai azaban mu sai ta zo musu ina fatan mun gani a Allah subhanahu wataala ya faɗi irin wannan da yawa a tsori da yawa wa kam a cikin suratul a cikin a cikin suratul kasas ko wa kam wa kam ahlakna wa kam ahlakna min qaryatin batirat wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدها إلا قليل لم تسكن لم تسكن لم تسكن من بعدها من بعدها وكم قرية وكم, أهلكنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا نعم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا إيه وكنا نحن الوارثين نعم ديوا yawa من mun hallakar ko ba a samu ma waɗanda suka zauna a bayan su bai sai yan kaɗan wa kunna na hannun warisi mu ne waɗanda suke gaja komai to an ramma a suratul isra wa kam ahalakna min quruni wa kam ahlakna min alquruni min ba'di وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا آية تبا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نعم سؤال سبحانه وتعالى shine yake hallakar da alkarya me yasa a nan gurin Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ja'aha ba suna bayatan in mun tashi hallakarwa sai azabar mu sai ta zo ko da daddare auhum qa'ilun ko kuma azabar mun tashi aiko ta sai ta zo daidai lokacin kailula abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan lokutan guda biyu saboda waɗannan lokuta ne na gafala lokuta ne waɗanda mutane suke gafala kaga lokacin kailula lokacin bacci ne lokacin eh, da daddare shi ma lokaci ne wanda ake yin bacci ina fatan mun gane saboda haka Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin alƙaryatu da ya hallaka domin ya zama mana izina faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin Allah ya ba mu labari cewa mutanen annabi no ya hallakar da su da ruwan tufana hatta idza jaa amruna wa farat tanur قلنا حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم Allah ya kawo jirgin ruwa wanda in za a yi mata ki sai a ce bismillah idan za ta tsaya ma bismillah shine ma na bismillah majriha wa mursaha وهي تجري بهم في موج ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين haka Allah ya yi wannan a wannan ruwan wanda ya mamaye ko'ina da ko'ina سورة القمر وحملناه على وحملناه على ذات ألواح ودثر أرود دقا فرقوا كذبت قوم كذبت قوم نوح المرسلين آه. اقترب للناس اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر <clears throat> ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر نعم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث سراعا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وابتدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر شيء الله يبود رواة السماء شيني بماء منحمر الله يبود رواة السماء sannan kuma shi ma ƙasa Allah ya fito da ruwa yana zuba kaga ai ba tsira yanzu ai bai tsira duk da wannan manya-manyan ginan na an yi ambaliyar ruwa mata cinye yawancin garin maiduguri ina kuma yanzu a ce ta sama yake zuwa ta ƙasa kuma yana hutuwa ai ba ba magana sau da aka shi ko da aka kammala allakar da su sai da allah ya ba su oda da ƙasar da saman ya ce su tsaya wakila ya bula ima aiki wa ya sama'u aqli'i wa hizal ma'u ka gani saboda aka sai da allah ya ba da oda sannan duk suka tsaya kaga Allah ya ba da labarin yadda ya halakar da su sannan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda ya halakar da samudawa waɗanda aka zo kuma rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasmin ta kama su gaba ɗaya sai suka waye gari dukkansu a gurfani kan gwiwoyinsu ya ba mu labarin kafin samudawa ya ba mu labarin yadda ya halakar da adawa waɗanda su kuma Allah ya aiko masu da iska wacce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma wanda ta yi ni takwas a jere da kuma a darare bakwai fatar alƙawar fiha sar'a sai ka ga mutane sar'a gaba ɗayansu sun faɗi ka annahum a ajazu na kai ka ce irin dabino ne wanda ya bushiyoyinsa suka zube ƙasa fa hal tara lahum min baqiya su da ragowa Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda ya halakar da mutanen annabulu su kuma an aika musu mala'ika ne wanda ya dauki sama ya mayar da shi kasa irin yadda ake yin huda ko kace yadda ake juyin waina shine faja alna ariya wasu ce mala'ika jibrilu ne kawai ya sa kufukin shi ɗaya kawai ya cicciɓo mala'ika jibrilu ne kawai ya saka ya saka kufukinsa a ƙasan alƙaryar sai ya cicciɓo ta sai ya juya shi ɗanan rabin minti ko ƙasa da haka an gama dama yana da fuka-fukai 600 kowane babbake ɗaya ya toshe sararin samaniya fufike ɗaya ya isa yanzu mu nan duka duniyar na in za a halakar da mu idan aka yi ko mala'ika jibril fufuke shi ɗaya ma ya isa tunda kowanne fufuke dama ya tokar sararin samaniya so in ya sa shi kawai da ya juya rabin minti an gama komai saboda haka Allah ya bamu labarin yadda ya halakar da mutanen annabi shu'ai wani gurin ya ce da tsawa wani kuma ya ce azabu yau mai sulla duk wannan Allah maɗaukacin sarki yana yana bayanin yadda ya yi duk wannan yana bayanin yadda ya yi da su ne sannan kuma Allah maɗaukacin sarki shi ne a nan gurin yake cewa a za ba suna bayatin abubuwan kayan sai ce fama kana da awawun sai ce fama kana da awawun ba wani bayan lokacin da aka zo aka yi haka ba abin da suka iya faɗa kawai illa an ƙalu inna kunna zalimi sai suka ce kawai mu dama a zalimai ne mana suka yadda da zunubinsu haka Allah ya faɗa suratul uh, suratul ya ce wa kam ƙasamna karanta ta muji wa kam ƙasamna min ƙaryatin kanar zalimatan wa kam ƙasamna min قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما لبثتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون نعم كما haka Allah yana nuna mana cewa idan aka zo ƙarshe aka zo za a halakar da su za su tabbatar da cewa su masu zunubi Allah ya bamu da cewa ina ga zamu kai a daidai nan zamu dan ba da dama ko tambaya ɗaya ko biyu Yaya hakuri mun ɗan ƙara mintuna yau amma dai shida zamu mu dinga tashi insha Allah in akwai tambaya ɗaya ko biyu in akwai mai tambaya kafin murici kafin a samu tambaya a cikin taimakon allah hana wata hala bayan rabuwar mu da ku a 2024 an samu damar fitar da littattafai guda biyu waɗanda za su amfani al'umma na ɗaya a 2024 shine matakan tarbiyyar yara a musulunci wanda littafi ne wanda ya kunshi tun daga yadda littafi ne wanda ya kunshi tun daga yadda mutum zai a zaɓi mata ta gari da kuma yadda zai bi matakai-matakai har kusan guda 33 domin ya samu 'ya'ya na gari waɗanda za a amfani al'umma za ta alfahari da su sannan kuma da ƙa'idoji masu mahimmancin gaske a cikin tarbiyyar yara sai kuma kundi babba wanda an yi shekaru shi ma ana aiki a kansa shine littafin riyadu salihin wanda littafi ne wanda ya kunshi hadisai dubu ɗaya da ɗari takwas da kuma casa'in da shida wanda shi ma cikin taimakon Allah an samu dama an fassara shi zuwa hausa wanda ya fito a cikin bolom guda biyu kuma ya samu bita da gabatarwa manya-manyan malamai irin su profeso sani rijiyar lemu profeso mansur sokoto wasu ne profesor da kuma manyan malamai na halittun sunna hadda malaman ɗari kama duka an ba su duba saboda kwalitin ya zamanto cewa ya fito da kwaliti sosai saboda haka dukkan su waɗannan littattafan za a iya samun su insha Allah akwai ne tambaya ko da guda ɗaya ne kafin mu rufe ko ba tambaya ga wani can wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. amin malam ta alasa na sani na ya bar iyali ya ce mutum ne ya mutu ya bar iyali so bayan ya mutu kuma sai aka ba shi wani tallafi to shin wannan tallafin zai shiga gado ne ko ne shi tallafin ba shi aka bawa ba inda shi aka bawa ai ya zama gado shi ma aka na shi aka bawa saboda aka tunda shi aka bawa to zai zama gado ina fatan mun gani za a yi amfani da shi wajen raba gado kamar yadda za a raba ragowar dukiyar shi in dai mun yadda cewa wannan abin nashi ne a ina ga raba shi kuma bai da wahala tunda dai dama asali ai ana raba abin da mutum ya bari ne. to matukar mun yadda cewa wannan abin mallakin sa ne to kaga ya nuna cewa yana daga cikin abubuwan da ya bari kenan in ya zamanto yana daga cikin abubuwan da ya bari to wannan ya nuna cewa kenan a yana daga cikin kayan gado kuma in an tashi za a raba shi kamar yadda za a raba gado kowa kuma za a ba shi gwargwadon rabon shi da Allah ya tsara ba Allah ya ba mu da cewa to ya laji to ya danganta alaji ya ce iyalai ake bawa ya danganta idan misali fom ne ya cike ya cike fom ne kafin ya rasu yana neman tallafi misali aka zo aka bashi kaga wannan nashi ne amma idan wani ya zo ya ba wa iyalansa tallafi wanda za su rayu to kaga wannan na iyalai ina fatan mun gane so ba tambayar da alaji ya yi tambaya ce da za ta ƙara fito da matsalar ina fatan muna fahimta so sai a duba in dai shi ya nema kafin ya mutu wannan za a raba shi kamar yadda za a raba gado in kuma wani ne ya bayar don ya taimaka wa iyalan a matsayin ta goma shi to wannan ba zai shiga cikin gado ba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

wannan goma ne wannan littafin wani dubu goma ne wannan dai sabon bugu ne amma dai duk ne a wasu mana gida mana abdulhamis ya kake ya gida Allah ya kuma gida ya aiki kowane lokaci ko za mu duba in sha aikin da muna Kada kuka da haka mai da ka amsa ta gada an ce ba cikin za a ta ba ana fara cikin gado